mafarkin biri yana daga cikin mafarkai da suke da wato gargadi da yawa yawanci mafarkinsa gargadi ne domin takadari ne sosai a cikin bacci eh saboda haka yana da wato bayanai na gargadi wanda ya kamata a saurare su aji, ji a ji me yake kunshe da su kuma dan idan kana yi ko in ka yi ka san me ya kamata ka yi a wannan bidiyo takaitaccen jawabin da zamu kenan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na farko dai biri maƙiyi ne mai hassada mai mugun ƙulla ƙiyayya a zuci eh saboda haka in ka ga biri a to ana gaya maka kana da wani gagarumin maƙiyi mai hasada mai ƙulla kiyayya a zuci ko ke mace in kika yi wannan mafarkin to ke ma ana gaya miki haka kina da maƙiya ko waki saboda haka sai a yi yi kenan saboda haka idan kaga ka kashe shi to ka tsira daga wani gagarumin maƙi ko da yana raye to shi da kai shi da kai sai dai kallo amma ba yadda zai da kai ka gagare shi eh sa yanzu wani dafa'i aka baka ka buga maƙiya sun dame ka ka buga dafa'i ka buga dafa'i ka buga sai kai mafarki kayanka ka biri ko ka kashe biri a to na har sadaka ma kai ka gode wa Allah dafa'in ka yayi kyau kuma maƙiyi dai wannan da da aka nuna maka kai da shi ko a kiyama sai dai kallo eh ka gagaras ka gama da shi ka wuce na uku ba a son tarbiyyarsa rai kiwonsa a ce ga haushe kayi mafarki wai kana kiwon biri naka ne wannan ba a so e, ba a so shi ma sai ya yi addu'a e, sannan kuma musamman addu'a na faɗa ta wajen jima'i ɗin nan yau a kula da ita in ka ga haka to ka kula da wannan addu'ar ta gurin jima'i saduwa da iyali yauwa Bismillah. جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا to a kula da wannan addu'ar in kai mafarki kana raina kana kiwon biri uh, sannan na uku idan ka ka haushi to shi ma za ka samu nasara kan maƙinka eh, sannan na biyar yakan yi nuni a bisa maƙarƙashiya da yaudara da fajirci yawwa ya danganta kai in ka sani in kai ne kake wa wani makircin to kai mafarki ana gargaɗarka idan kuma fajirci ne kake yi eh, to shi ma kai mafarkin biri to ana sanar da kai ana gargaɗarka yawwa ko kuma zai iya yiwa ka gan shi a guri to inda ka gani ana nuna maka akwai fajirci ko a gurin ko akwai wata maƙarƙashiya da ake shirya a gurin ko wata yaudara a gurin har ila yau in ka gansu da yawa a guri to wannan yana nuna gurin nan fasikanci ya daidaita a gurin da fitina ko kuma zai daidaita in kai faɗa da biri ka ci nasara a kansa to waraka ne daga rashin lafiya amma ba a so ya ci nasara a kanka idan ya cije ka to wannan yana gwada cewar wato sunanka zai taɓu eh sunanka darajar sunanka ko wata kimanka za ta taɓu yawwa kuma cizonsa yakan yi nuni a bisa husuma kace ce da matsaltsali wasu suka ce cizonsa kuma yana nuni a bisa an ma sihiri ko kuma aljanu sun suna maka sun taɓa ka eh in kana ta kai kawo ko kana ta tunanin me yake damun ka me yake ba maka matsalolai sai kai mafarki kana ta addu'a kai mafarki biri ya cije ka to ana gaya ma ko sihiri ko aljanu Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ma